wata kotu a jamhuriyar Nijar na duba yiwuwar cirewa hambararren shugaban kasar wato Muhammad Bazoum rigar kariya da nufin gurfanar da shi a gaban kuliya bisa zargin cin amanar ƙasa. Tun da fari dai ofishin ministan shari'a ne ya gabatar da wannan ƙudirin a madadin gwamnatin Nijar da nufin cirewa hambararren shugaban ƙasar rigar kariya a da nufin shirye-shiryen share fagen gurfanar da shi hambararren shugaban kasar a gaban kuliya bisa zargin cin amanar kasa to sai dai a nasu bangaren lauyoyin da ke kare hambararren shugaban kasar wato muhammad bazum sun buƙaci da a ɗage wannan shari'ar a kuma ba su kundin shari'ar su je su ƙara nazari a kan shi a kuma ba su damar ganawa da shi wanda za su kare wato muhammad bazum to sai dai haƙar su bata cimma ruwa ba domin tuni kotu ta ayyana ranar goma ga watan nan da muke ciki na afrilu a matsayin ranar da za ta yanke irin hukuncin da za ta yi wa hambararren shugaban ƙasa Muhammad bazum Daga cikin irin zarge-zargen da ake yi wa hambararren shugaban ƙasar Muhammad bazum sun hada da cewar akwai lokacin da aka jiyo shi yana kiraye-kirayen waya a inda ake tsare da shi da nufin a kawo hari ta kowane hali a kubutar da shi wanda hakan kuma ya saba da dokokin ƙasa kuma akan ayyana hakan a matsayin cin amanar ƙasa wannan kuma yana ɗaya daga cikin manyan zarge-zargen da ake yi masa da ma wasu da dama sakin hambararren shugaban ƙasa mohammed bazum da iyalinsa da ma mukarraban gwamnatinsa na daga cikin manyan sharuɗan da ƙungiyoyi da kuma manyan ƙasashen duniya suka gindaya domin ci gaba da dawo da hulɗoɗin da suke a tsakaninsu lamarin da sojojin da ke mulkin jamhuriyar Nijar suka ce da kamar wuya saboda girman laifin da suke tuhumar shugaba Muhammad Bazum da shi. ko a kwanakin baya sai da kotun ecowas ta yi umarci da a gaggauta sakin hambararren shugaban kasar Muhammad Bazin lamarin da bai yi tasiri ba har ma ya saka magoya bayan shugaban kasa Muhammad Bazin ke zargin gwamnatin sojin Nijar da yi wa shugaban kasar bita da kulli to kuma menene dai mu dai fatan mu anan shine ubangiji Allah ka zaunar da kasashen mu lafiya ka haɗa kawunan mu ka kuma ba mu shugabanni na gari amin summa amin